Ɗan Isa 24 farka da zuwa Ɗan Isa 24 Illolin bilicin a jikin ɗan Adam da matsalolin da yake haifarwa mutum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu Barkanku da zuwa tashar ɗan Isa 24. Idan yau kuka zo tashar ɗan Isa 24 ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa. A da can baya ba san wani abu wai shi canjin launin fata ba. Amma kuma akwai mayukan canja launin fatar sai dai ana sayan su ne domin magance kurajen fuska ko makero ko ƙyasbi amma a yanzu yawancin mutane suna amfani da wannan mai ne wajen canja launin fatarsu daga baya ta koma fara amma wasu suna amfani da man ne cikin rashin sani la'alla zuwa shago kawai suka yi sayan mayi in suka hangi suka hange shi a cikin kwali mai kyau mai kyalli ko a kwalaba ko a roba man ta sha ado kawai sai su ce a ba su shi wasu kuwa da saninsu suke sayan man amma ba su san irin illar da za ta biyo bayan amfani da man ba walau a kusa ko a nan gaba saboda kawai suna so suna so su yi su yi gayo su fito fes-fes idan 'yan mata ne samari suka gansu sai su ce kai wannan yarinya ta ƙara kyau da gani ta samu hutu idan kuwa samari ne suna so su burge 'yan matansu a rika cewa kai gayan nan fa ya iya kwalliya ya iya wanka dubi yadda yake wani kyalli da dai sauran maganganu irin na taya ɗaya bari akwai bayanai masu gamsarwa akan amfani da mai domin ya saka fata fari a cikin wannan al'umma ta hangar magunguna magungunanmu na gargajiya da su ya kamata mu rinƙa yin canjin launin fata tabbas an fi sanin mata da wannan ɗabi'a domin kuwa mafi yawancin mata a cikin jama'a sun fi mayar da hankali wajen canja launin jikinsu a lokacin balagarsu duk da irin jan kunnen da masana suke yi wajen amfani da wannan mai bai sa an daina amfani da shi ba kamar yadda masana suka yi bayani a wannan man na canza kalar fata yana da illoli kamar haka illa ta farko yana sa raunin karfin fata illa ta biyu yana haddasa ciwon daji wato kansa mace mai ciki kuma yana kawo lalacewar ɗan tayin cikinta kawo juyayin mahaifa yana rage kaurin yana rage kaurin data yana sa zubar jini sosai in mutum ya ji ciwo yana sa mutum ya zama kamar dodo idan ya daina amfani da man ma'ana idan kudinsa ya ƙare ko kuma zarensa ya daina garawa za ka ga fuskar mutum ta yi bagaƙen ƙuraje ta yi muni wanda duk wanda ya kalle ka ko ya kalle ki zai kau da idansa to shi dai bilicin asalinsa ba an yi man bilicin don a shafa a dinga kwalliya ba ne a'a an yi man bleaching saboda ya fedin ɗin fada kamar mutum yana da kesbi idan ya shafa man bleaching a iya gurin yana iya kashe ƙyasbin amma ba a yi shi don ka shafe duk jikinka ba wa'yansu ma allura suke don kada irin baƙi-baƙin nan ya biyo irin gabansu wasu ko idan suka yi bleaching ɗin za ka ga fuskarsu fara fes amma idan ka ga hannunsu za ka gan shi idan wasu kuma suka yi sa'a farin ya biyo gabansu ya yi faritas, to za ka ga cewa duk inda gwiwar hannunsu take da gwiwar kafarsu za ka ganta baƙaƙiran to don haka meye ya zafi da dole sai kai bilicin na farko zai rage ma fatar kwaliti za ka lalata fatar ka sannan idan ka shiga rana za ka dinga ƙarni kai wannan kaɗan daga cikin irin illolin da bleaching yake haifarwa ga ɗan adam kenan ga mata kuwa saboda su mata mutane ne wanda ake so a koyaushe su dinga tsafta suna tsaftace jikinsu wanda za ka ga cewa akwai turarurruka da aka ware domin mata wannan turarurruka suna ƙara musu ƙanshin jiki amma idan suka je suna shafa mun bilicin maimakon a yi ƙanshi sai dai kuma a koma ƙarni da ɗoyi kaga kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba kenan don haka don haka muna ba ku shawara ku yi haƙuri da amfani da wannan mayukan ko kuwa abubuwan tarafata fata na asali wato na gargajiya saboda suna ma ƙara lafiya ne a jikin ɗan adam kar ku manta idan yau kuka zo tashar ɗan isa 24 ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa za mu dinga sanar da ku da zarar mun ɗora sabon bidiyo sannan wannan bidiyo taimakon da za ku yi mana shine ku dinga mana sharing a group ɗin whatsapp ko facebook ko instagram da dai sauransu domin zai faɗakar da duk wanda yake shirin shiga bulicin ko kuma wanda yake ciki ya daina mun gode